akwai wanda ya kira daga lagos ya ce akwai dan uwansa da ya je karatu a waje ya dawo to sai ya samu aiki a lagos yana ta samun kuɗi yana turo yan uwansa mu'amala kam akwai ta duk kuɗin da ya samu albashi zai raba biyu ya turo danginsa da yan uwansa ya ce a sassai abubuwan da ake bukata shi kuma sai ga tunda yana da dan uwa bari ya kai masa ziyara inda yake ya je sauke shi a cikin gidansa wani bangare so haka lokacin sallah ya shi ya fita masallaci sallah bai ga ya biyo shi ba haka dai ya ta lura a kwana kusan bakwai da ya a gurinsa cewa ba fa ya sallah biyar ƙarshe sai ya kira shi yake ce masa wane ni da ga kamar duk sallah da ake baka fito ya ce shi ya daina tuntuni ka daina me ya ce ya daina sallah kamar ya ka daina sallah ya ce ai gaba ɗaya Allah ma fa yana ga shi yana ga kawai babu fa sai magana ta yi girma hankalinsa ya tashi ya bugo min waya ya ce malam ka ji halin da muka shiga ga dan uwanmu ƙauye guda muka tashi ya zo ya karatu yana da kwakwalwa yana da ilimi eh. aka samu aka samu aka fitar da shi waje ya je ya karatu can ɗin masu kaso su bashi aiki yana dawowa nan tun kafin ya dawo ya tura takardunsa aka ɗauke shi aiki yana samun kuɗi ga shi da kirki duk yana raba mana mu har ma mu ba ma danginsa ba ma saboda rabin albashin nasa yana da yawa amma duk wata rabi yake aika a ƙauyen su ya ce a sai taki a raba mutane a sai kaza dangin sa duk ya sa a rurrushe wasu gurare amma shi baya zuwa mm. sai daɗe bai zo ba to ashe ashe ya fita musulunci ba a sani ba ba ma ya fita musulunci ba bai ma shiga kowane addini ba ya ce da kiristanci da musulunci da buzanci duk wani abu da za a ce ka yi a matsayin bauta shi yana ga duk waɗannan kawai dabaru ne to yanzu ya za a yi gashi kuma irin kirkin da yake musu kuma ga inda ya samu kansa a ciki nace ku taya shi da addu'a do ba wata shara zan ci to shara ka ba. to ai yana ga ko ai zama da shi ko ya haɗa da shi a wance kaɗan shi da waya ni na da akwai Allah sha ya gaya min magana da ta bata mara ta ana da bacci <laughs> nace kawai addu'a tun rangini tun razza ne saboda haka wannan zai wahala gaskiya sai dai a taya shi da addu'a